a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 yanin da ya zo daidai da sha biyu ga watan satumba shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin surati hud kafin mu je ga tafsirin ayoyin da za mu fassara a yau akwai sanarwa wacce za mu gabatar da ita kafin kuma mu amsa tambayoyi kamar yadda aka sani a duk shekara akwai taimako da wannan masallaci yake tarawa wanda ake taimaka ma mutanen da suke ɗaure a gidan prison da marayu da kuma waɗanda suke kwance ba su da lafiya suna asibitoci wannan masallaci ya saba yin wannan aikin alkhairi duk shekara to wannan shekarar ma insha Allah akwai niyyar yin wannan aiki kuma waɗanda suka saba taimakawa a duk shekara wasu daga cikinsu ma har sun ninko sun fara ba da wannan taimako da suka saba bayarwa daga ciki akwai matar mai girma gwamnan borno state hajiya fatima ali sharif wanda duk shekara takan aiko da buhuhuna na shinkafa da na sukari to wannan shekarar ma ta aiko buhu goma na shinkafa ta kuma aiko buhu goma na sukari muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanta abinda ta yi don taimakon waɗannan mutane allah maɗaukakin sarki ya sakanka mata ya kuma ba ta jajircewa da juriya bisa ga wannan aiki da take allah maɗaukakin sarki ya alkinta mata zurriyarta sannan bayan haka akwai taimako da wasu suka saba bayarwa domin taimaka ma wasu malamai masu karantarwa a wannan gidan firjin din akwai darakta na capital school wanda duk wata yakan ba da biyar akwai barista adamu wanda muke tare da shi a nan ko da yaushe shi ma yana ba da wannan taimako na dubu biyar duk wata akwai alhaji ismaila ahmad wanda shi ma yana ba da wannan taimako na dubu biyar duk wata muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ka musu da alkhairi ya ka musu arzikinsu abinda suke da shi na dukiya Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta Allah ya albarkace su ya albarkace zurriya su ya albarkaci bayan su ya sanya musu ayyukan da suke yi a mizanin ladan su ranar gobe kiyama waɗanda suke da sha'awar irin wannan aiki Allah bai ba su dama ba Allah ya ba su ya hore musu abinda za su yi wannan aiki kuma ya tara mu da su gaba ɗaya cikin ladansa a akan biya malamai kamar guda shida ko ma guda bakwai da wannan kuɗaɗe da ake samu idan har akwai waɗanda suke ganin za su iya ɗaukar nauyin wasu malamai masu karantarwa a wannan guri to duk kofa a buɗe take a wannan shekara kamar yadda aka saba ana karɓar taimako na abubuwa daban-daban ana karɓar taimako na ainihin tufafi na abinci na kuɗi domin kai ziyara wannan gurare da aka faɗa gidan yari da asibiti da gidan marayu saboda haka nan ya kofa a buɗe take har zuwa a kwana ashirin ran ashirin ga watan ramadan wanda za a faɗi ran lokacin da za a je a kai wannan ziyara kofa a buɗe take ga waɗanda suke so za su taimaka za su iya ba da taimakon su ga liman sheikh ibrahim fadl limamu wannan masallaci na juma'a da liman malam baba gana da kuma malam musa ladan duk wanda aka gani cikin waɗannan aka ba shi wannan taimako to an bayar a hannu mai aminci insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya sakan kama kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu jajircewa da juriya bisa ga aikin alkhairi wannan ita ce sanarwa sai kuma an su tambayoyi a yau akwai akwai littattafai da su malaman da suke karantarwa a wannan guri ko in ce gidajen wannan yari suke bukata akwai alkur'ani mai girma akwai littafin tafsirul allam sharh umdat ahkam akwai minhaj muslim akwai riyadus salihin akwai tafsirul karim rahman na tafsirin shafi'i da kuma littafin ahkamul janaiz waɗannan duk littattafai ne da wanda yake da damar ya sayi wasu ko duka ma daga ciki yana iya saya ya taimaka ma su waɗanda suke karantarwa a wannan guri da fatan Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa da alkhairinsa tambayoyi da za mu ansa waɗanda suka zo hannunmu tambaya ta farko wannan yana cewa tafsirin da muka yi jiya wa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma a ciki mun faɗi cewa awwalu ma khalaqa Allah farkon abinda Allah ya halitta shine shine al-ma sannan al-arshi ubangiji yi wannan kafin halittar sama da shekaru masu yawa sannan kuma an halicci al'allau sannan alkalam sannan kuma aka halittu sammai da kasa wani ya ce to yana son ya ji cewa magabata sun tafi akan wannan wanda ita ce aƙidar dama daga cikin salaf da alul hadis idan mutum ya duba littafin sharh fahawiya na ibnu sharh da aqidatul fahawiya na ibnu izz al-hanafi zai ga bayanai irin wannan in ka duba littafin shaykhul islam ibnu taymiya kamar irin majmu'ul fatawa akwai gurare daban-daban da ya magana haka haka nan sa ibn qayyim al-juziyya a cikin littattafansa gurare da dama ya magana wannan ina jin akwai a cikin littafin sa istima al-juyush al-islamiyya yayi magana akan wannan saboda haka wannan ita ce aqida da wasu daga cikin magabata suka faɗa kuma mun faɗi dalilin ta daga alqur'ani tunda ubangiji ce wa kana arshuhu ala al-ma kaga kenan halittar ruwa din ta gabaci halittar al'arshi din domin al'arshi din an dora shi ne akan ruwan amma mun faɗi ta ba fa wannan ruwa da muke sha ba ba kuma ruwa na cikin tekuna ko zanzabai ko kwatanni da take gani ba a'a wannan wata halitta ce da ban ubangiji yayi shi ya bar kansa sanin wani ruwa ne a domin wancan ruwa din an ce a kansa aka dora al'arshi mun kuma faɗa a jiya cewa shi kansa al'arshi ba karamar halitta ba ce ba karamar halitta ba ce ubangiji yana sifanta al'arshi da girma rabbul arshil azim wato ubangijin al'arshi mai girma sauraka al'arshi yana da girma idan har ya kasance al-kursiyu idan aka jefa shi a cikin al'arshi bai wuce ka jefa a warwaro a cikin sahara ba wanda kuma shi kansa wato kursiyu din ubangiji ya sifanta shi da cewa sai a kursiyu samawati wal ard kaga ya nuna kenan al'arshi ba karami bane to kuma aka ce akan wannan ruwan yake kaga wannan shi ke kara nuna maka ruwan ba shine wannan da kake gani ba domin wanda kake gani ai gashi na a cikin duniya kaga kenan shi wannan ai kankani ne in ka in ka kwatanta da wancan saboda haka wannan ake nufi ruwa ne wanda ubangiji shi ya san wanda ruwa ne wasu daga cikin asar suna cewa ruwa ne da aka halitta akan iska akan iska yake iska ce ke dauke da shi to ubangiji ne shi ya bar wa kansa bai sifanta mana yaya yahaya abin da sun yake ba akwai hadisi da ya zo dangane da fadar wannan ruwa ta su amma hadisin bai inganta ba shi yasa ba ban karanta shi ba hadisin abu razin al-ukaili ban karanta shi ba saboda bai inganta ba eh, saboda haka idan aka je aka kara faɗa karatu za a ga wannan sai wasu daga cikin tambayoyi har ila yau da suka zo hannu kamar wani da yake tambayar a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi me ya bambanci tsakanin manzo da annabi kuma nawa ne adadin annabawa nan da adadin manzanni kuma shin manzo ana aika shi ne zuwa ga mutane gaba ɗaya ko zuwa ga mutanensa kawai ko zuwa ga iyalan gidansa kaɗai to in aka ce annabi ko in aka ce manzo duk manzo annabi ne mutum baya zama manzo sai ya zama annabi domin annabi shine wanda Allah ya yi masa wahayi duk wanda Allah ya masa wahayi annabi ne idan har an ba shi sako wanda za a ce da shi ya isar ga mutane Allah ya ba shi wani littafi wanda zai ce karantar da mutane wannan littafin yana ɗauke da shari'a sabuwa to wanda shi ake cewa manzo idan kuma ba a ba shi wata sabuwar shari'a ba zai yi aiki ne da shari'ar annabawan da suka gabace shi ko annabin da ya gabace shi wannan shi ake cewa annabi kadai ba manzo ba wato bambanci tsakanin annabi da manzo shine manzo Allah ya ba shi littafi ko ya ba shi shari'a sabuwa wanda zai aiki da ita kamar annabi Musa annabi annabi Musa kamar annabi Isa kamar annabi Shu'aib annabi Nuh duk waɗannan manzanni ne ubangiji ya ba su littattafai kamar annabi Ibrahim waɗanda kuma aka ce su yi aiki da wato littattafan annabawan da suka gabace su da dama daga cikin anbiya ubani isra'il haka ubangiji ya umarce su yi aiki da littafin annabawan da suka gabace su kamar annabi dawud da annabi suleiman suna hukunci ne da attaura zabura da aka ba annabi dawud yawanci tasbihi ne da zikiri a ciki da wurin dai ba wai shari'a ba ce shari'a suna aiki ne da shari'a da da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita wacce ita ce at-taura an gane waɗannan annabawa ne ba manzanni ba shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu Allah ce mun saukar da at-taura wacce a cikinta akwai shari'a akwai haske yahkumu biha an-nabiyyuna suna hukunci da ita kaga annabawan banu isra'ila Allah yake magana anan yace suna hukunci da me suna hukunci da at-taura yahkumu biha an alladhina aslamu saboda haka su annabawan da shine ma'anar annabci da ake nufi an ce in annabi ne ba manzo ba ma'ana yana aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi amma maganar da ake karantawa a wasu littattafai waɗanda ake cewa ai sai annabi shine wanda aka ba shi sako wanda aka yi masa wa'ayi aka ce ya aiki da shi shi kadai amma kai karantar da wani wannan babu shi a musulunci babu shi wato babu wanda aka ce ga ilimi an bashi amma kai koyarwa kowa kai karantar da kowa idan hatta malamai an ce in suka boye Allah madaukakin sarki zai kama su gare kuma wanda ake ma wahayi wa idza akhadha Allahu mithaqal wa idza akhadha Allahu mithaqal alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya ɗauki alkawari daga waɗanda Allah ya ba su ilimi cewa lalle tabbaci hakika su bayyana shi ga mutane kada su boye innal ladina yaktumuna ma anzalna min al wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun ubangiji ya tsine ma waɗanda Allah ya ba su ilimi amma suka boye suka danne suka kisa su karantar idan Allah ya gaya mu malamai waɗanda ba su kai matsayin annabawa ba ina ga annabawa a ce su a a an ce su koyi wannan ba daidai ba ne saboda ka babu wani annabi da aka ce an karantar da shi amma ya koyi shi kadai zai aiki da abu wannan kuskure abinda na gaya muku shine annabawa suna hukunci da abin da ya gabata na taura na littattafan annabawan da suka gabace su ko manzannin da suka gabace su kuma da dama daga cikin anbiya ubani isra'il da wannan wannan sifa ita ce tasu annabawa ne ba manzanni ba da dama daga cikin anbiya ubani isra'il kuma kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa kawai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake fadar irin baiwa da Allah ya masa da ke banta sai da da wasu abubuwa guda biyar yace kowane annabi ana aika shi yub'athu ila qaumihi khassa yub'athu ila ummatihi khassa wa ana bu'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanensa kadai amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka aiko zuwa ga duk duniya amma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kamar yadda Allah ya sifanta annabi Isa yake wa rasulan ila bani Isra'il ubangiji ya bashi manzanci ya aike shi zuwa ga bani Isra'il saboda haka annabi shi kadai ne aka ce ya je ga mutanen ga duniya gaba ɗaya kuma har tashi alkiyama babu wani annabi manzo da za a yi ko in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma adadin su wannan akwai hadisi na Abu Umama guda ɗaya wanda ya zo wasu malamai sun inganta shi wanda yake cewa adadin annabawa dubu ɗaya ne da ashirin da hudu sannan adadin manzanni ɗari uku da goma sha biyar Allah madaukakin sarki ya labarta mana 25 ne ko ya ambata mana sunayen 25 ne kawai a cikin alkur'ani daman ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin annabawa akwai wanda mun labarta maka labarin ka san da shi akwai kuma wanda ban baka labarin sa ba saboda haka dan akwai wani annabi da aka ce annabi ne baka san labarin sa ba wannan ba ba komai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana tantama tubba shin annabi ne ko ba annabi bane wato zai yi ya zama cikin annaba ko ba zai zama cikin annaba ba domin akwai annaba da aka gaya masa akwai wanda ba a gaya masa ba to wani kuma yana tambaya yake cewa shi ne yana da yana da kuɗi wato yana da aiki ne yake samun albashi to ƙarshen kowane wata kuma sai yake ajiye wani adadi na kuɗi to wannan adadin idan har ya taru ya kai ni samun zakka to wai in ya shekara sai ya fitar da zakka to me zai hana da ba abin da ake so ka mallaki dukiyar kuma ta kai nisabi ta kai kuma shekara bayan ta kai nisabi ta kai shekara a hannunka sai ka fitar mata da zakka don haka ko ta wace hanya ko da ɗan kaɗan ne kake gutsura kana ajewa wannan ba zai hana ka fitar masa da zakka ba su ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunka tambayoyin da yawa ga kuma lokaci ya tafi don haka za mu takaita a nan mun samu lokaci ma ci gaba da an samu su tambayoyin su Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu a wani ajiya mun tsaya mun tsaya akan aya ta bakwai ko yau za mu tashi akan aya ta takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in akharna anhumul azaba wallahi tabbace hakika idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'dudatin har zuwa wani lokaci kididdigagge la yaqulunna Tabbace hakika za su rika cewa ma ya habisuhu me ya hana azabar zuwa me ya tsare azabar ala ku saurara yau mai ranar da azabar za ta zo musu laisa masrufan anhum ba za a kawar musu da wannan azabar ba wa haka bihim ma kanu bi yastahzi'un kuma abinda suke izgili da shi na azaba zai sauka a kansu Allah madaukakin sarki yana gaya mana wani launi wani sabon salo na kafirci kuma bayan kafircin su da yake da ya gaya mana wala in qulta innakum mab'un ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin je Allah ya gaya mana cewa idan har ka gaya ma waɗannan waɗanda suke kafirai kashe da su za a kashe su bayan mutuwa abinda suke mai da martani gare ka sai su ce wannan abin da kake faɗa ai ba wani abu ne sihiri ne kawai mabayyani to kai dai mai sihiri ne mai tsafi ta Allah ya baka magana ka iya magana saboda haka take ta ribatar mu da fasaha kada iya zancen ka wanda kuma wani nau'i ne na sihiri saboda haka mu ba mu yarda da abin da kake faɗa ba wannan launi ne na kafirci ubangiji ya faɗi kuma launi na biyu banda wannan kuma wala in akharna anhum al'azaba idan muka jinkirta musu azaba ba suna gaggauto azaba ba suna cewa in gaskiya ne kai manzon Allah ne to Allah ya gaggauto mana azaba tunda mun karyata ka ga mu mun karyata ka kuma ba mu fasa karyatawar ba ba mu fasa yi maka izgili ba ba mu fasa cutar da kai ba in har da gaske ne kai Allah ne ya aiko ka kai dan gatan sa ne to ya gaggauta halaka mu ya gaggauta kama mu da azaba ubangiji ya jinkirta musu azaba bai saukar musu bai gaggauto musu da azabar ba saboda na farko ubangiji ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi ne ainihin annabin karshe daga shi babu wani manzo da Allah zai sake aikowa saboda haka risalarsa ita ce khatimatul risalat saƙon da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine saƙo na ƙarshe al'ummomin da suka gabace shi duk wata al'umma idan ta yi taurin kai ta yi izgili ta yi irin rashin kunya irin wannan ubangiji yana tuntuki ta ne gaba daya gaba daya ubangiji yana share ta ne yanzu ba to Allah bai alkawarin zai share wannan al'umma ba saboda in waɗannan ba su yadda ba ta yi Allah ya fitar da waɗanda za su yadda daga tsakan su zo su yi imani saboda haka ubangiji ba zai ba zai share su duka ba sannan kuma kowane annabi ubangiji yana ba shi mu'jiza ce wacce take tsayawa daidai da jama'arsa daidai da zamaninsa ba ta wuce iyakokin zamaninsa da zarar ya wuce sai dai a baka labari annabi musa allah ya bashi sanda annabi ibrahim an jefa shi a cikin wuta da sauransu amma ba wani abu bane da yanzu za ka gani sai dai ka ji shi a matsayin labari in ka ji shi a matsayin labari za ka gaskata labarin dogaro da yarda da abin da ko da wanda ya baka labarin amma mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mai dorewa domin alqur'ani shine babban mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nan kuma ba bai ba ya da iyaka ba wani lokaci zai tsaya ba a zai tsore ba wai daga su kansu ba shi kenan alqur'ani ya tashi daga aiki A alqur'ani zai ci gaba da wanzuwa har zuwa wasu ajiya har zuwa wasu tsare ku bayan su don haka in su ba su yi imani da mu'jizar da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga sihiri ne suna ga kinkiraye suna ga wani da ya koya masa to ai akwai waɗanda za su zo daga bayan su su za su zo su yi imani za su ga mu'jizar kuma za su gaskata ta saboda haka babu buƙatar ubangiji ya halaka su gaba ɗaya kuma hikimar ubangiji ai ta bayyana yayin da ƴaƴansu suka zo suka karɓi musulunci din su sun yi faɗa da musulunci amma ƴaƴansu sun zo sun shiga addinin musulunci abu jahal ɗansa bai musulunta ba ikrima ibnu abi jahal ya zama ɗaya daga cikin dakaran addinin musulunci walid ibn al-mughira ɗansa bai musulunta ba khalid ibn walid ya zama sayfullah al-maslul Eh, sannan ka duba wa'il ibn ah, wa'il ibn ibn al-as dan sa bai bai musu ah, al-as ibn wa'il al-as ibn wa'il dan sa bai musulunta ba amr ibn al-as hisham ibn al-as suka musulunta har ma jikansa abdullahi ibn amr ibn al-as suka zo suka zama wasu manya waraza a cikin musulunci saboda haka in har so ba za su musulunta ba ubangiji ba bukatar sai ya halaka su daga cikin tsatsan su zai fitar da waɗanda suke rayayyu domin shine yukhrijul hayya min al-mayyit saboda haka daga cikin za a samu waɗanda za su yi imani su karɓi addinin musulunci don haka ubangiji da ya kyale su bai halaka su ba sai suka haifi ƴaƴan da suka zo suka taimaki addinin musulunci daga baya saboda haka in ba su san wannan hikima ba har suna faɗar irin wannan magana to wani launi ne na kafirci daban wani ta ne na kafirci kawai suke so su kullo da shi shine Allah yake gaya musu wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa wani dan lokaci kalmar umma a alkur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban ko ta zo da ma'anoni daban-daban al'umma akan ambaci al'umma ana nufin ainihin wata wata jama'a wata jama'a wani yanki na jama'a akan kirawo shi umma wajada alaihi ummatan min an-nas ya samu wata jama'a daga cikin eh, mutane suna shayar da wani kulle ummatin rasul ko wani kulle ummatin ajal kaga umma anan ana nufin wani bangare na jama'a wata ta'ifa ta jama'a akan kirawo ta da da suna al'umma hakan nan umma tana zuwa alqur'ani da ma'anar al da allazi yuqtada bih shugaba wanda ake koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi ibrahim kana ibrahim كان أمة قانتا لله حنيفة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين الله يشي النبي إبراهيم يا كسن شي أمة شي كأي الأمة لي وتصبوا لشي متنة ولا أجي كوي لشي صبوا لهك أبدا الأمة يكي أمة أي إمام الذي يقتدى به شو غباني ولا أجي ولا أجي كوي لشي haka nan umma akan yi amfani da ita ana nufin wani ɗan lokaci wani ɗan lokaci kamar yadda ya zo a cikin wannan aya wani in akarna amhum azaba ila ummatin ay ila ajalin ma'lum zuwa wani ajali wanda yake sananne wa qala allazi naja minhuma wa dhakara ba'da umma kaga Allah ce wadda ba'da umma ɗaya daga cikin mutanen nan biyu da annabi Yusuf yayi ma wa'azi wanda ya tsira daga cikinsu wanda kara sai ya tuna da wa'azin da annabi yusuf ya yi masa da kuma saƙon da annabi yusuf ya bashi ba da ummatin bayan ɗan lokaci ya riga ya wuce don haka ana amfani da kalmar umma ana nufin wani ɗan lokaci don haka tana zuwa da ma'anoni daban-daban to shine anan ta zo da ma'anar lokaci wasu malamai suka ce anan za ta iya ɗaukan ma'anar ma al'umma ɗin za ta iya ɗaukan ma'anar wani tsare ku na al'umma domin Allah da yake cewa in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda ila umma zuwa ga wani tsare kun wato muka jinkirta musu azaba ba mu kama su da ita ba har suka zo suka mutu har ƴaƴan su suka zo wato wata al'umma ta zo bayan bayan su wata kuma al'umma ta zo wasu malamai suka ce al'azab anan a wannan aya ana nufin azaba na lahira ubangiji ya jinkirta musu azaba bai kama su da azaba tun a nan duniya ba ya bari sai an je lahira ya kama su da azaba wasu suka ce ana nufin azabar duniyar ita kanta ubangiji ya dan tsaga musu kafa ba a saukar musu da abin da zai halaka su gaba ɗaya ba ubangiji kuma bai kama su da azaba ba a nan a lokacin da suka fara karya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yakin badar shine ila ummatin ma'duda a yakin badar waɗannan manya manyan sanadidu quraish jima-jiman quraisha wannan a yakin badar duk aka kashe su kuma kisa na wulaƙanci kuma a hannun waɗanda suke tsammanin ba su isa ba su ne suka kashe su kaga wannan wata azaba ce to Allah yake cewa wala in akharna anhu al'azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa ga wani dan lokaci wanda yake kididdigagge la yaqulunna ma yahdathu za su rika cewa me ya tsare azaba dan menene ta zo ta same mu ba Allah ce ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhu ku saurara ranar da azaba za ta zo to babu abin da zai kawar da ita da kansu azaba ce wacce ba za a kawar da ita da gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una kuma abinda suke izgili da shi shine wannan azaba din wa haqa bihim zai tabbata akan su ubangiji ya yi amfani da kalmar da fi'ilin haqa wanda fi'ili ne mazi duk da cewa lokacin da ake gaya musu maganar abin bai zo ba wanda kuma mun faɗi wannan salo ne na Alƙur'ani, a gurare daban-daban aka yi amfani da fi'ili mazi ana nufin ana nufin al istikbal ana nufin mustaqbal ana nufin abin da zai zo nan gaba domin a tabbatar maka da cewa wannan abu mai aukuwa ne tabbas babu makawa to kamar ma ya auku saboda haka sai a yi amfani da fi'ilin da yake mazi a ce wa haka ma'ana tabbatar aukuwarsa wato aukuwarsa abu ne tabbatacce kamar ma ya faru duk da yanzu da ake magana da ku bai faru ba to amma ku ɗauka kamar ya faru ne Allah ya ce wani كان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور لا نعم. ولئن عزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usu kafur to ubangiji yana gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara awarsa da yadda kafirai suka dauki awarsa. da yadda suka rika rufe kawo kansu ko suka dinga boye munafurci ko kafirci a zuciyarsu suna da san Allah madaukakin sarki bai san abin da suke boyewa a zuciyarsu ba da yadda suka yi wa manzon Allah izgili cewa dan bai zai kawo musu azabar ba in har da gaske yake kawo musu azabar duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ci gaba da yi musu wa'azi duk da wannan saurin kallon sai Allah maɗaukacin sarki kuma ya ci gaba da gaya mana cewa to mutane dangane da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita gida biyu akwai waɗanda suke karɓar abin da Allah maɗaukacin sarki ya zo da shi su yi imani zama da suna da imani a zuciyarsu don haka komai ya same su suna sani daga Allah ne akwai kuma waɗanda suke mutuli ne Allah in ya musu ni'ima ba sa godewa in kuma ya jarrabe su ba sa sanin wannan jarraba daga Allah daga Allah take su yi haƙuri to ubangiji sai ya kasa mutane gida biyu waɗanda suka san Allah suke juriya suke haƙuri suke gode masa da waɗanda ba san Allah ba babu juriya ba haƙuri babu gode wa Allah to shine yace wala in azaqna al insana lalle idan muka dandana wa mutum wala in azaqna al insana minna rahmatan lalle tabbata hakika idan muka dandana wa mutum wata rahama daga wajen mu thumma naza'naha minhu da muka karbe ta daga wajen sa innahu la ya'usul kafur lalle shi tabbata hakika mai yawan ɗeba kauna ne kuma mai yawan kafirci wala in azaqnahu na'ma'a kuma dai tabbaci hakika idan muka dandana masa wata ni'ima ba'da darra'a masatu bayan wata cuta da ta same shi la yaqulanna dai tabbaci hakika zai rika cewa zahabat sayyi'atu anni munanan abubuwa sun tafi gabari na innahu la farihun fakhur lalle shi mai alfaharin girman kai ne fakhur mai fariya ne Allah ya ce illal ladina من الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وعجر كبير الله يشي إلا الذين صبروا سيري وأن سكي هقولي وأمل الصالحات سكي أيك نقولي أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأن سنة لو تغافرة كما سمى كما سنة لو نلا داول ليكي بجرمه to kaga yadda Allah madaukakin sarki ya raba abin gida biyu Allah ya bamu labarin cewa idan ya ya shafi dan adam al-insanu anan malamai sun yi sabani wanda dan adam ake nufi wasu suka ce ana nufin jinsul insan ko ma wani irin dan adam saboda haka mumini da wanda ba mumini ba wato mumini da kafiri sun shiga anan albarru wal fajir mai biyayya mai da'a ga Allah da wanda yake fajiri duk ya shiga karkashin lafazin al-insan dalilin da yake nuna cewa kalmar al'insan a nan tana game dukkan wani wanda yake ƙarƙashin jinsi na ɗan adam jinsi na mutum to gaciya da Allah ya daga karshe illal ladina am sabaru domin to har kullum tana nuna fitar da wani abin da zai shiga cikin maganar da ta gabata ba dan an kawo to ba to ita ce kawai za ta fitar da wannan abin ya shiga cikin abin da ya gabata saura kaga kenan al insan jinsin insan ake nufi wasu kuma suka ce a ana nufin alinsan insan anan al kafiri ake nufi da wannan saboda sifofin da aka bayar sifofi ne na kafiri kamar al-ya'su ɗaya ba daga rahamar Allah sifa ce ta kafiri innahu la ya'su min rahmatillah illa al-qawmul kafiru. babu mai ɗaya ba kauna daga rahamar ubangiji sai mutanen da suke kafirai saboda kafirai su suke da su suke ɗaya ba kauna daga rahamar wa man yaqnut min min rahmati illa ad-dalluna wane ne yake ɗeba kauna daga ramar ubangiji in ba batattu ba saboda ka kafirai suke ɗeba kauna daga ramar ubangiji sannan kuma ƙarshen ayar aka ce la ya'usun kafur kaga kalmar kafur tana nuna kenan kafiri ake nufi a nan kafiri ake nufi da wannan ayar wasu ka ce a ayar tana nufin dukkan wani wanda bai sifantu da sifa ta haƙuri ba wanda bai sifantu da sifa ta godiya ba ko da ba kafiri ba ne to yana da hali irin da kafirai saboda haka ayar sai ta zama ta game kowa da kowa sai waɗanda ubangiji ya yi togaciya ubangiji yana babu labarin cewa shi ɗan adam lokacin da wata cuta za ta same shi bayan da yana cikin jin daɗi sai ya ɗeba ƙauna ya ɗauka cewa nan gaba ubangiji ba zai yaye masa ba ya kafircewa wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gabanin haka domin zai manta da cewa ai da can Allah ya yi masa ni'ima idan wata cuta Allah ya saukar masa bai sai ya manta da cewa da kan Allah ya bashi lafiya ya dade yana fantamawa da lafiyarsa daga ba Allah ya saukar masa da cuta waccan ni'imar da ubangiji ya masa sai ya manta da ita kuma sai ya ɗeba kauna cewa ubangiji zai ya yi masa wannan cuta din idan da wadata yake da ita ubangiji ya karbe wadata din sai ya manta da cewa kuma ya taɓa yin wadata gaba ɗaya kuma kuma sai ya ɗeba kauna da cewa ubangiji nan gaba zai bashi domin kafiri abin da yake tsammani ko kuma wanda ya sifantu da irin sifa ta kafirai lokacin da ubangiji ya bashi ni'ima abin da yake tsammani wannan ni'ima ta zo masa ta zo masa ne ba zata haka nan ta zo masa katsahan ba zata don haka lokacin da ya rasa ta sai ya ce kai anya ko za a iya maimaita wannan sa'a wannan ba zata ko za ta kuma maimaituwa sai ya iya kauna don haka ba zai gode wani imar da ya samu ta baya ba domin baya tunanin Allah ne ya bashi sannan kuma ba zai sa tsammanin ubangiji nan gaba zai iya bashi abin da ya fi wanda ya bashi a ba domin yana tsammanin ba zai sace ta bashi to shi yasa ubangiji ya ce wannan ɗabi'a ce ta kafiri ba ɗabi'a ba ce ta mumini mutumin da ya san Allah shi ke bayarwa shi ke karɓewa ba zai taɓa da cewa ba zai sace ta bashi ba ko kan ahan abin ya same shi kawai sa'a ci. amma ba wai ubangiji ya riga ya kaddara masa ba kuma ba zai taba wato mumini ba zai taba ɗaya ba kauna ba ko ma mai ubangiji ya shafe shi da shi ba zai taba fitar da rai ba tunda ya san taskar gaba ɗaya a hannun ubangiji take da a ce a hannun mutane take watakila su yi ruwa amma ubangiji ai baya ruwa kullau kuntum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashiyata al-infaq wa kana al-insanu qasura Allah ya ce da a ce ku kuke rike da taskar rahmar ubangiji da sai ku riƙe dan adam sai ya dinga rowa domin dan adam mutum ne mai rowa mai yawan rowa haka ma Allah ya ce wa kana insanu qasura mutum dan adam mutum ne mai yawan rowa ayoyi da daban-daban a cikin alqur'ani sun zo inda suke sifanta hali na dan adam da cewa dan adam wanda bai sa Allah a zuciyarsa ba duk sanda ni'ima ta same shi baya tuna Allah sai ya yi ta bankaura a cikin ni'imar duk sanda kuma ubangiji ya shafe shi da wani bala'i to a kuma lokacin ba za ka same shi mai haƙuri ba sai ka same shi mai tsaye ƙauna sai ka same shi mai yawan abin nan mai yawan abin nan kwarmato duk inda ya zauna yana kai kukan ubangiji abin da ya same shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul Isra yana cewa idza an amna ala al-insani a'rada wa la'a bi janibihi wa idza massahu sharr kana ya'usa idan ainihin muka ni'imta dan adam da wata ni'ima a'rada sai kawar da kai daga kuma ayoyinmu ya kawar da kai daga wa'azi ya kawar da kai daga daga addinin Allah wani abi janibi ya dinga nesa da sa ba idan da ana ganin shi gurin karatu sai a daina ganin shi ai wai shi yanzu yayi kuɗi yayi wadata ya zai shigo cikin talaka wani ya ce shi ai ba zan iya shigowa cikin cikin sahu ayi sallah da shi ba dan ba zai iya ainihin hada hada sahu da talakawa ba saboda haka ko da yaushe sai dai ya sallarsa a gida saboda bala'in girman kai shi yanzu yana ganin ya fi ƙarfin ya shiga cikin jama'a a arada wada abi janibi ya yi nesa da jikinsa ba za a taɓa ganin shi cikin jama'a ba ba za a ganin gurin aikin Allah ba wa idza masahu sharru kana yausa duk sanda wani sharri kuma ya same shi kai ka same shi mai ɗeba kauna da kuma duk inda ya zauna raki yake yana kuka shi ga halin da yake ciki Allah madaukakin sarki a cikin a ƙarshen suratul fussilat yake gaya mana la yas'alul insanu min du'a'il khair وإن مسه الشر فيأوس القلوب لأن أدم بايا بشوى بايا أوتا وجل رقم الخير فكما دلو كسيدة ولا أمان الدائي يساميش سيدة ساميش من إيبا قولاني من بتدد أماني ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة Allah ya ce idan ainihin muka ɗanɗana masa wata rahama bayan da yana cikin wani matsi yana cikin wata wahala sai ka je yana cewa wannan ai da man na ne kokari na ne inda ma tuho ala ilmin indi ai faɗi tashi na ne ilimi na ne basira ta ce ta sa Allah in sa na samu wannan mu da muka yi irin wannan faɗi tashi ba inda ba mu leka ba ya za a ce mu za mu kuɗi ba wani ma da ya dubi kansa sai ya ce ai dole ma in yi kuɗi ni dole ba ai daga ganin zubi na ba zubin talaka ba kaga wannan wannan ba zai gode Allah ba in ya samu ba zai yi wa Allah godiya ba saboda haka sai ya yi ta kaura lokacin da ya samu cikin kudin ya yi ta har ma zagarsa a ciki sai kuma lokacin da ubangiji zai same shi da wani abu na azama, to kuma a lokacin za ka same shi mai yawan ɗaya ba kauna Allah yana cewa idza massan nasa dhurrun wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا مكثامر ومكانه وتشمتا وتشمتا تساب متانه سيكا ذنسى سنة تأدعى gaba ɗaya sun raja'a sun suna zuwa ga ubangiji sannan idan ya ɗanɗana musu wata rahama sai ka ga wasu mutane daga cikinsu kuma sun koma shirka maimakon kuma su gode wa Allah Allah ya ba su ni'ima ya ba su wadata sai ka ga suna bin bokaye sai kaga suna bin bokaye gani suke in ba sa bin bokaye wadatar nan za ta kuɗuce daga hannunsu su ne gurin ɗan duba ɗan duba su kuɗi su kuɗance a dalilin su yi ta ba su kuɗi in mai neman mulki ne ya samu shugabanci ya samu mulki to shi kenan zai ga wannan ɗan duban da ya riƙe shi ya samun masa mulkin sannan kuma in ya sake shi za a kwaci mulkin zai fita daga hannunsa saboda haka kullum yana kai kawo wajensa yusabbihu bihamdihi yana tasbihi yana gode masa kullum to kaga wannan shirka ce ga ubangiji bayan ubangiji ya yi wa mutum ni'ima bayan Allah ya maka ni'ima mai hukun ka tuna ubangiji ka gode masa sai ka ainihin ko ba kana yin shirka da shi Allah yake cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun mutane idan wata rahama ta same su sai kaga suna fariya da ita suna farin cikin girman kai da ita idan wani musiba ta kuma same su saboda abin da hannayensu suka tsoruta sai ka ga mutane sai ka gansu wato suna ɗeba ƙauna daga rahamar ubangiji ayoyi da dama a alƙur'ani sun zo suna wannan irin wannan batu kuma duk sifanta hali ne na ɗan adam wanda yake butulu wanda zuciyarsa babu imani zuciyarsa babu babu alkhairi wanda yake mumini ya san samu da rashin daga Allah daɗi da rashin daɗi daga Allah lafiya da cuta daga Allah ne kuɗi da talauci daga Allah ne mu'mini duk ya san wannan ya san Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa ibnu taymiya alaihi rahmatullahi a cikin wasu daga cikin rasa'il dinsa yana cewa duk abin da yake samun mutum in ya kasance abin da zai faranta masa rai to wannan ni'ima ce daga Allah ni'ima ce bayyananniya shi da kansa ya san ni'ima ce idan kuma ya kasance abin da zai muna masa ne ba zai ji daɗinsa ba ibn taymiya ce shi ma wannan ni'ima ce min jihati annahu yukaffaru anhu khatayahu saboda ai za a kankare masa laifuffukansa a dalilin wannan bala'in da ya same shi a dalilin wannan abun bakanta ne da ya same shi ubangiji zai kankare masa laifukansa kuma ya sakanka masa akan haƙurin da zai yi da juriyar da zai yi sannan kuma watakila a ciki akwai wata hikima wanda shi bai san ta ba Allah shi ya san hikima ubangiji ya samar masa ya samar masa wannan abin da zai bakanta masa rai saboda wata hikima Allah yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tayu wato ku ki abu alhalin akwai alkhairi tattare da shi gare ku tayu kuma ku so abu a cikin kuma abin akwai sharri gare ku domin ba ku sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani shi yake da cikakken ilimi ku ba ku da wannan ilimin saboda haka Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisi yakan hukunta wa mumini hukunci idan ya kasance wannan hukuncin da ya hukunta masa abinda yake alkhairi ne shi ke sai gode wa Allah in asabatu sarra sabar fa kana khairan lahu annabi yace ajaban li amri mu'min abin mamaki al'amarin mumini al'amarin mumini babu wani abin dashi da yake tafiya a banza saboda ka mumini abin mamaki ne in asabatu sarra'u shakar fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ne ya same shi abin daɗi sai ya gode wa Allah wannan sai ya zama alkhairi gare shi domin ubangiji zai ƙara ninninka masa ya rubanya masa abin da da ya bashi wa in asabatu barra idan kuma wani abu ne wanda yake mara daɗi ya same shi sabab sai ya haƙuri kana khairan lahu wannan ba ya zama masa alkhairi domin ubangiji zai bashi ladan haƙurin walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min annabi ya ce ba kowa yake samun wannan ba sai mumini amma wanda ba mumini ba mutum ne mai kakaci mutum ne mai rai inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu al-khairu idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin Allah madaukakin sarki yace mutum mutum Allah ya halicce shi da ciwon kwadayi shine halu mutum ne ciwon kwadayi idza massahu al-khairu idza massahu sharru jazu'a in sharri ya same shi abu mara daɗi in ka same shi ne rai duk inda ya zauna sai ya faɗi matsala. duk inda ya zauna sai ya koka sai an san yana cikin wani matsala ba zai iya rufe bakin sa wa idza masahu alkhairu manu'a in kuma alkhairi ya same shi samu ya same shi sai ka same shi dan kamau ne baya bambaruwa manu'a ne baya bambaruwa Allah ke illal musallin illa musalli sai waɗanda suke masallata ma'ana sai mu'minai Allah ya sifanta su da masallata domin sallatar tana ha'adin fasha'i wal munkar sai wanda suke da sifa ta masallata na hakika su ba za ka same su da waɗannan sifofi ba ibnu taymiya yace to idan ya kasance alkhairi da sharri gaba daya dukkan su daga ni'imomin Allah ne alkhairi ni'imar Allah ce kuma ni'ima ce bayyananniya da kowa zai fahimci haka amma sharri duk da ni'ima ce daga ubangiji wani abu mara daɗi ya same ka ita ma ni'ima ce tun da ubangiji zai kankare maka ka, kuma ya sakanta maka akan juriyar da kai to waɗannan duk ni'imomi ne sai dai ni'ima ta biyu ba bayyanan ba bace ba kowa ke gane ta ba ce to dukkan waɗannan ni'imomi suna buƙatar godiya suna kuma buƙatar haƙuri ni'imar babu tana buƙatar haƙuri kuma tana buƙatar godiya ni'imar ainihin samu akwai tana buƙatar haƙuri ita ma kuma tana buƙatar godiya ni'imar da take ta abu marar daɗi kowa ya san wannan tana buƙatar haƙuri fahtiyaju ha ila sadri zahir kowa ya san tana buƙatar haƙuri baya buƙatar ake da kai ni'imar babu ni'imar talauci ni'imar cuta ni'imar tsangwama da wasu za su yi maka tana buƙatar ka yi haƙuri wannan kowa ya san da haka amma ni'imar samu a ce ita ma tana buƙatar haƙuri sai ka cika wani haƙuri ga shi kana da shi Allah ya baka so kuma me za a ce kai haƙuri an baka kuma a ce yi haƙuri domin kana buƙatar haƙuri bisa da'a ga ubangiji domin in baka yi haƙuri ba za ka bi Allah ba sai ka jure sai da juriya za ka bi Allah domin abubuwan da zai hana ka bin Allah sun tsaro sannan tarkon shedan ya yawaita a jikinka shedan ya sanya maka tarkunansa da dama saboda haka shahawa ba za su bar ka bi Allah ba in baka yi in baka yi da gaske ba saboda haka sai ka san wa kanka saboda haka ita kanta ni'matu sarra tahtaju ila sabr ala ta'ati fiha tana bukata kai haƙuri in dukiya Allah ya baka kai hakuri ka ciyar fi sabilillah kuma ka gudanar da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah kuma ka nemi haɓakar da abin da zai jawo ta hanyar da Allah ya yarda da ita kada ka haɓaka dukiyarka ta hanyar da ba ta dace ba wani lokacin da yake da samu lokacin ya fi saba wa Allah wajen neman sa lokacin da ba ya da shi watakila da ko yake watakila wataƙila ko yake watakila birki birkila ne watakila lebura ne watakila aiki da yake yi da kowa ya sani to amma lokacin da ya ga ya samu sai ka ga shi ne wato ya fi kowa sai shi yan banki a lokacin ne sai sai shi ya ta miliyan ɗari kuma ka ga ana rigima da shi akan cewa halal ne wai in ya bari za su bar wa arna shi ko kuma abin da yake yi in banda diyarsa wai kai ya bar wa arna to shi aka ce ka ci haram tun da arna ya ci akwai wanda suke faɗar haka hatta a cikin ma'aikatan gwamnati akwai wanda suke ta umma mai sata ba ai arna suna ne suna satar kuɗi su gina coci-coci mu ma ya kamata mu sata mu gina masallaci masallaci ba buƙatar kuɗin ka da sata to kaga mutum ne zai ce wai wane yana laifi don haka shi ma bara ya kamar wani da ya rubuto malamai tambaya wai shi ya yi zina da wata armiya don ya wulaƙanta ta don ya cuta ka ji ɗaya ya ce to kai kanka ka wulaƙanta domin hatta su fam ɗinka maniyin ka ya shiga cikin mahaifin abin nan ya shiga cikin gaban armiya wanda ai ka wulaƙanta wannan maniyin saboda ka wulaƙanta kanka to irin wannan ne mutum ya ce zai yi saƙo wai saboda arna ma suna yi zai saba wa Allah shi ba zai shi haram saboda arna tana yi in Allah ya je lahira aka ce arna su tafi ta sai ka ce to zan bi su saboda sun tafi ni ba bara in bi su tunda anan ba ka bi su can ba sai ka bi su amma a can ba zai so ya bi su ba to dan me za ka bi su anan ubangiji bai ce kai koyi da arne ba da mutanen kwarai aka ce kai koyi in ƙarna za su cika duniya da sabon Allah kamar su fi ta yi saban nan babu inda zai kai su Allah ya gaya mana sabo yana jawo azabar Allah ne da hushin Allah ba yarda Allah yake jawowa ba saboda haka ita ma ni'ima tana buƙatar haƙuri kamar yadda rashi yake buƙatar haƙuri shi ya sa wasu daga cikin magabata suke nuna mana cewa wato ita ita ni'ima ma ta ma fa buƙatar haƙuri saboda sama da ma rashi sama da rashi domin fitnatin sarra suke cewa ashaddu min fitnatin sarra fitinar ni'ima da kake ciki ta fi tsanani sama da fitinar rashi sama da fitinar babu sama da fitinar cuta da kake da take take fama da ita sama da fitinar talauci wasu daga cikin magabata suna cewa ubtulina bizarra'i fasabarna wa ubtulina fa lam nasbir an jarrabe mu da babu an jarrabe mu da cuta da rashi muka yi haƙuri muka jure amma da aka jarrabe mu bisan ra'i da ni'ima da samu sai muka kasa haƙuri a shi ka gani haƙuri a cikin babu ya fi sauƙi sama da haƙuri a cikin akwai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisinsa yake neman tsari daga fitinar talauci yake kuma wa min sharri fitnatil gina da sharrin fitinan samu wadata na shi ma akwai sharri a ciki saboda haka za ka ga talauci sau da dama yana gyara mutane sau da dama mutane za ka gansu a cikin talauci ko mutanen kirki wanda Allah hikimar da ta sa talaka suka fi yawa kenan saboda inda masu wadatar za su fi yawa to miyagun sai su fi yawa to sai zamana alfaqru fil ghalib da an sautari talauci yakan gyara mutane domin fitilar talauci ta fi sauki kuma dukkaninsu suna buƙatar haƙuri ibn sami ya ce wa la'alla ko don haka ne ma saboda talauci sautari ya fi gyara mutane ce wataƙila ko don haka ne wato talakawa suka fi yawa a gidan aljanna saboda haka da talauci da ainihin samu da wadata duk suna buƙatar haƙuri suna buƙatar godiya to sai dai kasancewar mutum ya haɗa babu wahalar babu da juriyar babu sannan kuma ya hada wannan da gaudiya ko kuma mutumin da yake da akwai yana jin daɗin akwai daɗin samu yana fantama wasu yadda yake so a ce kuma ya haɗa da juriya da haƙuri to wannan abu ne mai wahala ba kowa yake iya yin ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane su ne wanda Allah ya saukace a cikin wannan aya na ladina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihat kuma sahibu sarra ahwaju ila shukri wa sahibu sarra ahwaju ila sabri wanda yake cikin ni'ima shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga godiya kamar yadda wanda yake cikin matsuwa shi yafi kowa buƙatuwa zuwa ga haƙuri to haƙurin mai wadata haƙurin marashi wajibi ne kamar yadda godiyar mai wadata shi ma wajibi ne a kansa wajibi ne ga wanda Allah ya bashi ya gode wajibi ne ga wanda Allah bai bashi ba shi kuma ya haƙura saboda haka kowanne daga cikinsu idan ya bar wajibin da yake kansa to ya cancanci ukuba daga ubangiji sahibu sarra wanda yake cikin wadata haƙuri yakan iya zama mustahabbi a kansa idan ya kasance haƙuri ne an fudo da shahawar abubuwan da ba su zama tilas ba ga su dai abin da rai yake so ne amma bai zama tilas ba sai ya haƙuri ya watsar da su don ya wanke zuciyarsa wannan haƙurin ba wajibi ba ne a kansa amma mustahabbi ne kamar yadda shi ma wato wanda yake ba ya da shi shi ma godiya takan zama mustahabbi a kansa wani lokaci idan yana son ya yi godiyar da za ta kai shi matakin as-sabiqina al-muqarrabina inda Allah matakin waɗanda suke na gaba gaba a wurin ubangiji as-sabiquna al-awwaluna matakin as-sabiquna al-muqarrabuna waɗanda suke na kurkusa daga ubangiji gashi ba ya da shi amma kuma yana gode wa Allah kullum aka tuntube shi alhamdulillah mun gode wa Allah akwai akwai matsala akwai damuwa alhamdulillah mun gode wa Allah to wannan godiyar irin wannan godiyar za ta matsar da shi har ya kai matakin al-muqarrabin waɗanda ubangiji yake kusantar da su saboda haka idan ya samu tafsiri wajen haƙuri aka samu mai matsuwa ya samu gajiyawa wajen haƙuri ubangiji yana iya gafarta masa saboda ya samu gajiyawa wajen godiya ubangiji yana iya gafarta masa saboda haƙurin da ya yi kamar yadda shi mai wadata in ya samu gajiyawa wajen wajen godiya a wajen hakuri shi kuma ubangiji yana iya gafarta masa saboda godiyar da yi don haka dukkanin su akwai wajibin da yake a kansu amma wanda yake ya hada duka biyu wannan shi ne ya taka mataki na sama wanda ubangiji ya bashi ya yi hakuri kuma ya yi godiya ko ubangiji ya hada shi ya yi hakuri kuma ya yi godiya babu shakka wannan shi ne su suke a martaba ta koli ubangiji ya sifanta ɗabi'a ta ta mutumin da yake ba musulmi ba ko mutumin da yake kwaikwayon halayen waɗanda ba musulmi ba yace wala in azaqna al min na rahmatan thumma naza'naha minhu ka duba ubangiji sai ya amfani da kalmar al-izaqa azaqna muka ɗanɗana masa domin dandanawa wani abu ne kan na da zaka kamar ka miya ko wani abu da gishiri ko sukari ka ɗanɗana. a ce kaga ɗanɗano ba dai-dai yake a ce ka samu abin da yawa ba to wanda yana nuna maka saurin canzawar ɗan adam wato ɗan abu kaɗan na ni'ima sai canza shi shi wala in azaqna al-insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana masa rahama ko ya take wato koya muka dan nuna masa abu, muka dan sakan masa abin kaɗan ya dan ji daɗinsa sun mana za'ana hadu da sanda muka kwaci innahu la ya'usu sai ka same shi mai fitar da tsammani ne kafurun mai yawan kafirci ne mai yawan mutunci ne wala in azaqnahu na'ma'a idan muka tsantsana masa kuma wata ni'ima ubangiji ya ce na'ma'a bai ce ni'ima ba bai ce an-ni'mata ba ya ce na'ma'a malamai suka ce na farko don a samu In insijami a cikin siyaki can ubangiji a wani wurin yakan ce zarra'a sannan wannan kuma zai ce na'ama don a samu sun tafi a bisa zubi guda ɗaya wasu kuma suka ce an na'ama ana nufin ni'imar da asar ɗinta ta fito ga ɗan adam wato ni'imar da ake ganin alamunta ta bayyana ga ɗan adam akwai ni'imar da watakila mutum yana cikin ta ba kowa zai sani ba akwai kuma ni'imar da za ta bayyana kaga ubangiji ya baka ni'ima ta imani ba kowa ne zai ga asar ɗinta a jikinka ba da ka dai mumini ne kana samun kwanciyar hankali da jin daɗi babu wani abu na duniya da ya sake tare maka da hankali ka haddakar komai daga Allah ne shi yake ruwa shi yake hada don haka hankalin ka kwance ka ga wannan ni'ima ce da ba kowa yake samun ta shi yasa ibn taymiya yake cewa wasu daga cikin magabata suna cewa da a ce sarakuna sun san wato masu mulki da sun san irin abin da muke ciki na ni'ima na kwanciyar hankali na duna a alaihi wa law bisir da sun rukuma da mu da sun yi kokowa da mu akan su kwace ni'imar nan ko da za su yi amfani da kaifin takobin su wato irin kwanciyar hankali da muke ciki babu abin da ke damu da a ce sun san wannan to da sai sun yi rigima ya za su raba mu da wannan shi yasa ka duba ibnu taymiya shi kansa rayuwarsa irin abin da yake da ciki wahalhalu kiyayya gaba daga kurkuku zuwa kurkuku kusan yawancin rayuwarsa sai ta tafi a zaman kurkuku daga an fito da shi kai ka ce ana fito da shi ne don a mayar da shi da an fito da shi kamar ya shaƙi iskar gari ne kuma a bayar da shi ko ba komai ba saboda ya ce a yi sunna kawai a bar bid'a ya ce a yi tauhidi a bashin sa wannan shi ne laifinsa dan bid'a a kai shi gurin wannan sarki a zauna da shi ya kure shi a kai shi gaban wannan mai gari a zauna da shi a tattauna ya kure shi karshe sai a ga babu abin da za a illa a je a daure shi in aka sake shi to zai bata mutane haka suke cewa to sai a je a tsare shi yana kurkukun mutanen na bin shi da fatawa galibin abubuwan da ibn taymiya ya rubutawa yana cikin kurkuku ne ya rubuta su yana cikin kurkuku za a zo masa da fatawa ya dau alkamarin sai ta rubutu idan ibn taymiya Allah ya bashi saurin rubutu kamar yadda almajirin sa ibn qayyim yake faɗa a cikin littafin sa alwabil sayyid yake cewa ya ga ibn taymiya yaktumu fi layla ma yansahu an-nasu fi fi wato a dare ɗaya zai iya rubuta abinda in aka baka ka kwafa sai kai sati kana kwafa shi a dare ɗaya rubuta shi saboda haka nan da nan sai ya dau alƙalamin sa alƙalamin sa kuma ya dinga gudana akan takarda nan da nan ya rubuta musu ansa a fita sai ta yawo ilimin sa yana cikin kwamfutan ilimin sa yana yawo a gari shine wata rana aka turo wasu mutane guda biyu aka ce dan Allah a je a yi sulhu da shi a samu wasu abubuwan da za a yarjejeniya da shi idan ya yarda a kansu to a sake shi sai a yi yarjejeniya da shi akan cewa yanzu dai zai bar wasu abubuwan da yake faɗa ɗan abubuwan da su malaman gari ba sa yana faɗa ya daina in ya daina to shi kenan za a ce to an samu yarjejeniya da shi an sake shi kaga su masu mulki ba su kai ƙasa ba tunda za a ce ba su sake shi ba sai da ya rufina musu sannan kuma abin da ake so ya faɗa ɗin ya daina faɗa abin da ba a so ya faɗa ɗin ya daina faɗa ya ce ko kusa wannan ba haƙƙi na ba ba haƙƙin ku bane ko da aka suno ku gaya mu wannan magana haƙƙin Allah ne don haka ni ibnu taymiya ibnu taymiya ba zan iya cewa abu kaza a faɗa ko ka a faɗa ba wannan haƙƙin Allah ne ba na iya sassauci a cikin nan yau abin da Allah ke cewa wadda lautu da hidu fa yi hidu suna fatan ina ma ka sassauta su ma su sassauta sai to abin ba a hadawa ba ne na Allah ne ya ce kuma mai makiyana za su iya mu ce ni aljanna ta tana ƙirji na, kirjina jannati fi sadri aljanna ta tana ƙirji na, ma'ana kwanciyar hankali da kwanciyar zuciya da nake samu nutsuwar zuciya da nake samu wannan ita ce aljanna ta. yace ma za ya fa'alu ya fa'alu a'da'i in inna jannati fi sadr mai makiyana za su iya yi da ni aljanna ta tana na in sun kashe ni in qatalu ni fa tilka shahada in sun kashe ni na mutu shahidi wannan gaya ce da dubu miliyan yake bukata yace kuma in sun daure ni sun ci gaba da tsare ni fa hadhihi qalwa kina sai in kadaita da ubangiji na in ta bauta babu wanda za su dame da kai kawo yanzu daga ni sai Allah sai ubangiji ni ta bauta masa sai kaga ba su ce ni ba na samu lokacin da zan yi halwa da ubangiji yace in kuma suka ce su kore ni fa tilka siya eh asaihuna da Allah ya faɗa sai in shiga ciki sai fil da Allah ya ce ni ma zan shiga ciki kun sayro fil ard ni ma sai in shiga ciki kuma a dalilin wannan fita da zan yi in yawo a kasashe daban-daban mutane daban-daban su ci gaba da gada addini ce to ku ga abin da za a yi bai wuce dai a kashe ni ba to na yi shahada a daure da na samu kalwa a kore ni daga gari garin da za a da za a kai ni shan ma ba dan adam bane sai in gaba da yada akida suka ce wannan dattijan ba da za a yi shi a sake shi kawai aka sake shi ya ci gaba da abin da yake yi aka kuma dawo da shi haka akai yi tai karshe har ya mutu a cikin kurkuku saboda aka wasu sai mamaki a cikin ibnu taymiya ya mutu bai aure ba to wanda yake cikin wannan tararrabi kullum dan bid'a yana bayan ka ya za ka iya wani aure za a yi aure a samu fararawa amma dan bid'a suka sako ka gaba kullum ana gaban gaban fada ana kotu ana ina ne ana ina ne ina kake zamar ka rike iyali saboda haka waɗannan bayan Allah ubangiji ya sanya jin daɗin su da ni'imar su a zuciya take saboda haka ni'ima ce ba ta zahiri ba ni'ima ce wacce ba a ganin ta ana ganin su kamar cikin wahala amma suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna cikin wata ni'ima wanda da a ce masu mulki sun san daɗin da suke ci da sun yi rigima sun sun kwace musu wannan daɗin to malamai wasu malamai sun ce ubangiji ya ce an ya amfani da kalmar annama domin kalmar na'ama ita take nuna ni'imar da take bayyana a kan jiki Allah ce wala in azabnahu na'ama ba'da ra'a masatu idan muka ɗanɗana masa wata ni'ima bayan wata cuta da ta same shi sai ka je yana cewa la yaqulan na zahabat sayyi'atu anni sai ka je yana cewa ai wato mummunan abu ya ya rabu da ni wato za ka ga yana faɗa da su da sigar alfahari da sigar fariya da girman kai zahabat sayyi'atu anni wannan kalmar anni din tana nawa to yana wani fariya shi yanzu fa baya cikin wahala baya cikin talauci ka a ɗauka kamar da ne da za a same shi a tsagwas a bilis a yanzu sai ka cike fam innahu la la farihun fakhur ubangiji ce sai ka ganshi shine alfahari ne alfaharin girman kai sannan fakhur mai fariya ne mai nuna shi ya isa ne Allah ce illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri suka yi haƙuri bisa babu suka yi haƙuri bayan sun samu wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗannan suna da wata gafara da kuma wani lada wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki ya mu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu jurewa akan abin da ya bamu na samu ko na rashi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in